31 da kuma Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar boe Africa ta mita 200.5 zangon sm Sai kuma wasu tashoshin na zangon sm a Jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya. kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jama yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau za mu yi magana ne akan ilimin jima'i. Haka yake zara, wato kin san wannan maudu'in mai nauyin faɗi ne, amma ɗan zamanin da ake ciki ya zamo dole mu ɗauko sa. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta jiyo mana bayanai daga masu ruwa da tsaki da ma wajen malaman addinin Islama. Daga bisani kuma za mu ziyarci filin mu sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. lokaci ba za mu je ga wakilin sashen Hausa a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Shamsiya gare ki. Madalla. To a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i. Koyar da yara ilimin jima'i na da matukar mahimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani. Malama Aisha Usani jami'ar sanin halayyar dan adam ce da ke aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness. Ta yi mana shimfiɗa akan wannan batu. Ilimin jima'i matukar muhimmanci da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe yara sun fara wayo yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'insu ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo-gizo wato intanet da waƙoƙi da fina-finai a talabijin kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu. To shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i iyaye ne ko malamai a makarantu. Bari mu suma da jin ta baki hajiya Sadiya Tahir a matsayin ta na uwa. A zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiyya ba ko kuma in ce wani lamari na cikin da. Mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa mu duk wannan kasar turai wata kuma ke da ya yar kimanin shekara tara ta yi mana ƙari da haka za ki ga iyayenmu a lokuta da dama ma iyaye mata sukan bai yarinya ko da karama ce yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyar shi gobe wancan ya zo ta hau kan cinyar shi baka san wani illa hakan ke yi ba a hakan akan samu waɗanda suke bata yara amma idan tun da farko ka nuna ma yarinyarka ko ka cewa ya san cewa nan idan aka taɓa ki wannan bai kamata ba sai ki ga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taɓa kwamishinin ba kuma idan an taba iyaye ya kamata ka ja ɗanka a jiki shi ne zai sa yaron ka ko da irin wani abin ya kasance yaro zai iya buɗe baki ya gaya maka sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana ɗan karami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna ko da an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba to bari da gurin ki a malama Fatima. Shin iyaye ne ya kamata su koyar da 'ya'yansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su mai da hankali a kai kuma an taba su a bai kamata ba kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro. Kamar kanin nan da muke tsinci kanmu ne a ciki. Yanzu sai ka ga yaro da za ka gani za ki ga yara kuma sai an kai wasu shekaru sha kafin a ce ko ta balaga ko mene za tsinta musamman ya'ya mata sai ki gani daga shekara takwas kaga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adarsu me yake nufi ta balaga haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan a duk halin da 'ya'yanta suke ciki ki fara sanin musu iyaya rayuwa take dan rayuwan kamar tana canjawa ne shekara tun ba san komai ba za su ringa ganewa yaya za su ringa tsintan kansu a kai dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikin su komai kana fahimtar da su a kai. Ga wata matashiya da na zanta da ita ta kuma shaida mun yadda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta. Sunana Fatima Kabu shekaru na sha bakwai a lokacin da na fara al'ada shekara uku a lokacin da na fara domin na yi boarding school a lokacin da muke boarding muna ganin irin irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka kuma lokacin To batun nan a lokacin da kika fara na san kafin fara al'ada akwai irin dan canje-canje da yawa kana a jikinki kamar a misali za ki gani ka dan fara eh, nonuwa da kuma dan canji. Shin a cikin sauran kawayenki kuna irin hira da su ko kuma dai akwai kunya wanda ba iya gaya kowa? A gaskiya to lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ni a shekaru kawaye na kenan sun fi ni a shekaru to su dai sukan yi kuma irin koda ka ga su ne karama a cikin su amma duk da dai kunya dai bai bani na gaya musu ba amma dai suna san irin wata rana sai suke maka da irin mun tashi a makaranta a makaɗe in ka ce wani ka zo mu je mu za su ce maka ai kai ba ai ba san amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ba wanda na faɗa yanayin abin ne dai to irin kana son kunya To Binta Zurmi kin ji Fatima ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata. Tashin sai kisan ni yan fari ce akwai wani tsakani na da mahaifiyata amma duk da haka akwai wani mataki da muka yi magana amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina mu ba mu da irin wannan bakin da zaka zo ka faɗi ka ce a'a ga kaza ga kaza sai dai su da kansu idan idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza za ka gaya maka kaza wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba ina kokarin kawo canji duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza to me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu ba zamani ya canza shamsiya idan baka nuna ma ɗanka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba shi yasa tun daga gida yarinya ta shekara ta tara amma yanzu abubuwan da ta sani ta san taɓi mai kyau ta san taɓi mara kyau in kika tambaye ta in kika taɓa mata kafaɗa za ta ce taɓi ne mai kyau mm. in kika dake ta a baya za ta ce taɓi ne mai kyau na ce duk ta samu ina nan ta gaya mu in ba nan ta gaya wa malamin wane ne ko mace ko namiji ne ya yi mata so zamani ya san dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan ina ganin ta haka ne kawai za mu rage wannan wannan cin zarafin da ya yi addabi jama'a a cikin mutane da mutane kuma ba a iya buɗe baki a yi magana. Madalla. bari mu koma mu ji sauran abubuwan da za su tattauna akan wannan batu. a lokuta da dama akan samu iyaye sukan yi sakaci wajen jawo 'ya'yansu a jiki wato ba su da lokacin 'ya'yansu balle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai wanda hakan ka jefa yaran har ya kai da an ci zarafinsu. gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin gaskiya abun a tausaya mishi a ce iya ba ku samu lokacin 'ya'yanku ba malami ba ba shi ba taimako ba zai maka haƙƙi ne na iyaye dole haƙƙi ne na iyaye kwarai fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana an tashi ne ana nema ana neman yadda za a rufa ma juna asiri sai ga su ma malamai suna da matakin taka suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce za ka koya. kamar ka ɗauki amana ne daga hannun iyaye ka ɗora ma kanka so zai ga su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki darasi da ake eh, da za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu ba sa samu a wannan zamani kuma ba komai ba ne yasa saboda zamani yanzu ya zo dole baka tashi ka nema kana son ka rufa ma kanka asiri ka rufa ma naka asiri so abin da nake ganin ya fi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun a saka wannan maudu'i ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya mu yara babu wata magana kunya ko wani ko wani a ka a buɗa mu yara kunne kin ga yarinya ta tun tana kin jaga tun wata rana ta zo da littafi wai mamakin kin ce bebi ta baki suke fitowa gashi a makaranta a nuna musu ina ganin littafi da ɗaukar ya rufe na ji na ce malamin su ya haka mm. na nuna mata na ce menene wannan ta ce ai su sun wuce wannan littafin tuntuni mm. wato har ma ta sani ma abin da ke baki sanin kike ganin cewa bai kamata ina koyewa ina mm. tunanin a shekarunta bai kamata ta san wannan ba daga lokacin sai na warware to fa makarantu a irin kasashen mu na Afirka sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amurka da za mu san da yarki ta yi karatu. Za ki gani yaro ya san abubuwa kuma wanne yana tada mishi da sha'awar ya yi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi so yana so ya yi ya aiwata ya gwada abin ya gaya zai wanda kuma garin haka ake samun sai idan mace ta zo ta yi ciki wata san yaya za ta yi wani sauransu. To ba ta ganin al'adar mu akwai bambanci tsakani. Akwai sosai amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu. kuma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye kuma kai ma kana nan kana kwakwafa mishi kullum kullum kullum kan ya zo bai sani ba. Ya ya fashi mai cika ga ah, wannan maganar da take faɗa kamar da muka yi maganar kasashe hmm. muna magana kamar magana ke ni ina magana akan afirka afirka ma kasan mu najeriya za gani tarbiyyar da tasowar wanda wayewan ba ɗaya ba ne yanzu kaman kasashen da suka fi mu ci gaba ba ga yaro ya kai sai wani yaro yana kaiwa sha takwas ya kai matakin da shi ya zai iya mallakan komai shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen ke wanda aka riba mu san da haka ba muna yin koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara eh, yanzu sun baci turu waya yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga an yi in dai ka saka data wai wai wasu iyaye sai ga kaman gata suka wa ƴaƴansu sun siya musu waya sun yi menene kuma ka sa musu data wani talla ne ma baka ma kan bi tallan sai kaga kai ya shigo da kanshi if you are if you are not don yara ya su ga ah, ko sha biyar ya ce bari mu gwada mene ne a cikin 18 din nan polis na su buɗe su shiga kin ga matsalar da ake samu su kamar kaman da kika yi magana ne a jabinta an riga an wuce sun riga su sun riga sun zama kamar sun waye da wannan abun mu yanzu matsalin da yake tasowa ne to amma dawo kan batun da ita binta ta yi magana a kai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a najeriya inda yan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake musu fyaɗe da sauransu wani ma za ki ga 'ya'yan mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta fi jini ga kaza saboda yarinya bata san me ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su kara mai da hankali za a samu warakan irin irin to dole ne nake da dawa akan dole iyaye su jawo 'ya'yansu kafi yawan ta ganin a yara sun tafi makaranta me za ku ba yara homework me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakaninsu da iyayensu ne iyayen su san me suke ciki ya ake koyarwa ta ina za su kara musu saboda ba lallai koyarwan ya zama iri ɗaya ba ka ga wata kila shakuwan ka da ɗanka yadda malami zai koyar yaron zai ji ne ba zai yadda ba zai ji kuma zai ɗauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ciki eh, haka ne to kurup kamar ya shiga cikin kunnen to wannan dole iyaye ni duk abin da zan yi iyaye Mm. amana ne ya'ya a gare To ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar dan Adam ta ba da shawara kamar haka. To waɗanda ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi ba za a ce iyaye su kaɗai ba ko malamai kamata yi da iyaye da malamai dukkan su biyu su ɗauko wannan nauyi saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da muhimmanci ga yaro kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta ma na da muhimmanci da gina yaro saboda haka kamata iyaye da malaman makarantu su haɗa hannu dukkan su biyu su ɗauki nauyin ba da wannan ilimi domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimi koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga ya kamata a fara koya mishi menene haila me zai faru in ya fara samun irin yanayin da ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila yaro ya san abin da yake bukata injinin ya fara zuba me ya kamata ya yi kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba shi yasa yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma to zan su lalata dai akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junansu wato yara mata sun fi son su yi wasa da 'yan uwansu mata maza kuma sun fi sun fi wasa da 'yan uwansu mata amma da sun fara girma suna kara wayo za ka ga sun fara wasa da junansu to a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba kamar al'aurarsu su ma bai kamata su taba ma wani ba kuma in wani ya taba wa ya kamata su gaya ma wani mataki ya kamata su ɗauka sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wa'annan lalatan irin su fyaɗe ya sani saboda ya san da za a yi kare kanshi in mutum ya taɓa shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba kuma yana ƙara wayo hankalin shi na ƙara karuwa ana ƙare mishi bayani irin su fyaɗe kuma kai mishi bayanin abin da ya sa bai dace a yi ba in kuma ka yi ga hukunci da kana ƙara hankali gani ana ƙara koya maka ana ƙara maka bayani ba rana ɗaya za a yi ba kullum ana ƙara maka bayani daidai hankalinka yadda zai ɗauka kuma ana ƙara tunatar da kai. sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je daga wajen malamin addinin Islama da Shamsiya za ta gabatar mana. To a nashi bangaren malamin addinin Islama Suleiman Nasir ya yi mana nazari ta fannin addini. Musulunci ya yarda su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma. Hakkin farko na tarbiyya hakki ne akan iyaye. Hakki na neman ilimi hakki ne akan iyaye. Har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimanci ba su ma to sai su ɗauki mutum su kai shi makaranta kare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu inda na nufin dausi rufa'i ta yi wa wakiliyar sashen hausa a kaduna binta ibrahim bayanai akan yadda ake sarrafa riɗi ya zama kayan kwalama assalamu alaikum da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da mu na mata to yanzu dai za mu fara akan riɗi kantu da ake cewa Shiri dai an aka siyo shi ne za a zauna a ɗan gyaggyara shi haka kamar yadda ake gyara shinkafa haka yar hausa yar hausan dai ba kowa yake ya santa ba amma dai an san dai tsinta a yanzu kan kowa ya san yar hausa wato za a tsinta duk wani eh, sai a dan tsinta duk wani datti eh, da manyan duwatsu yawwa in aka tsince sai a zo a kuma rege a riga sosai wasu su sa roba wasu su sa koko su rage sosai a rage shi sosai ya fita tsakuwa diya a raba shi da kananan tsakuwa duk da ya yi sama tsakuwar ta yi kasa da a zubar sai a zo a samu rariya kai ko kwando haka a tace ya tsani in ya tsane nan kuma an dora tukunya a kan wuta in ya riga ya tsane ruwa bai daga sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama haka za a yi ka sani naman ka za a yi ka san kana juye shi na kawunta ba sai ka sa ruwa ba to haka za ka yi sai a zuba ridin a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskas kasrin nan kana ci kaɗan ji yana kaskas to eh kamshin shi zaka ji yana fitowa to sai ka sauke shi kana sauke shi sai ka zuba a roba wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka ɗauraye kana ɗaurayewa kawai sai ka zuba shuga ɗinka sannan kuma shuga ɗin yadda za ka yi amfani da shi in za ka yi amfani da wannan loka ɗaya to shi ma shuga ɗin ɗaya eh, na kantu to shi ma shi ma za ka yi amfani da loka ɗaya na shuga ɗin. To eh yawa ba bai yawa ba wasu suna son mai zaki wasu kuma suna son ɗan daidai. To in ɗan daidai ne a yi da rabi. In ɗan daidai ne za ka iya da rabi da gwangwani ɗaya. in ɗan daidai ne wani kuma rabi kowa yanda yake so kawai sai ka sa shuga din a kan in shuga din ya fara ya dauya dauya fa yayi brown kamar zai fara konewa to mun kin dauko kantin ki don yana da fa wahala sosai yana da wahala kin dauko kantin ki mun kina juya shuga din da muciya da muciya kina dauko kantin ki wanda ya zama na kin mun kin soya shi kin aje don ba an bashi tsoro to sai a dauko shi ana zuba da hannu a daya da zaka ringa juya shi kakka karkata shi zaka yi ta sa kana eh samu wani yana zuba ma shi sai ka samu sai ko kuma ka dage in za ka iya kana zubawa kana juya kana juya kana juya ka tabbatar shuga din da ridin ya kama jikin shi ya yi danko sosai kana ɗauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka eh. sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi shi ma sai ka zo shi ma ana sa leda mai saboda ai abin da yasa ake sa mai saboda kai ya kama kai ya ifita eh, eh ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi da muciya ka babbaje shi ko ina yadda zaka iya yayyankawa to shi gaskiya ana mai gaggawa ne dan ana baje shi ya dan fara dan shan iska kaɗan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai yi tauri in yi tauri ba za a iya yanka shi ba to shi ne yanzu na shi kamar zan iya yi a cikin minti goma sha zuwa talatin ko ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma an husband din shi na nan zai iya taimaka mai dan wajen zubawa din nan ya dan juya mai wani kuma in ya kadai ne tunda tara ake yin kwalamatin da in suka zo duk za su ci da kai da yaya ba sai ka fita waje ba ka je wani mitin fai ka je wani Mr. B ka je wani fa ka je ba eh kuwa. muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a kasance lafiya.